Duk da bayanan da mahukunta ke yi akan samun sassabcin hare-haren 'yan bindiga a yankin arewa maso yammacin Najeriya musamman ma a jihar Zamfara, wasu al'ummomi kuwa har yanzu suna kokawa ne akan hare-haren 'yan bindigar a yankunan su rundunar sojin kasar dai ta bada tabbacin cewa tana kan fatattakar 'yan bindigar inda ta ce ta kashe manya-manya da dama daga cikin jagororin 'yan bindigar a jihar zamfara musamman a cikin wannan watan na fabrairu kamar da babban na hafsan sojin kasa na kasar najeriya laftanar janar olufomi ole da ya bayyana a wata ziyara da ya kawo a jihar zamfara 'yan kwanakin nan inda ma ya umarci dakarun sojin kasar da su kawo mashi sharar dan bindigar nan bello turji a cikin wata ɗaya To sai dai al'ummomin wasu yankunan karkara na ci gaba da fuskantar matsin lamba akan hare-hare 'yan bindigar kamar yadda wasu mazauna yankin gundumar kanwa a karamar hukumar mulkin zurmi da kuma kuriyar madaro a karamar hukumar mulkin na moda suka bayyana kokensu akan wannan matsalar. Shekaran jiya washe gari 'yan fashin daji su shigo a garin jinkira magaji wanda suka kwashe kusan mutum goma sha bakwai yawancinsu kananan yare ne da mata wanda sun yi awon gaba da su da kuma har yanzu magana da nake da kai babu wani labari a kai jiya kan mun tashi da isla'i na yan bindiga saboda Allah dan sun yi mana aika aika wanda ma abin har ya ma ɓaci kai inda sun tayar mana da mutum sama da ashirin da bakwai dukan yawan su gaba ɗaya ma mata ne daga masu cikan na sai masu goyo sai kananan yara tunda ba su samu damar tsaya da maza ba duk mata ne suka da su zalla kuma duk cikan na gare su. Ko a daren jiya talata dai sai da 'yan bindigar suka tare hanyar mayanci zuwa anka karamar hukumar mulkin anka su kwashi 'yan kasuwa da dama da suke kan hayar su ta dawowa da kaso mako mako da talatin mafara. Suka kuma shiga garin anka a unguwar mun dogara suka ɗauki wasu mutane da ke unguwar. Honorable Aminu Ibrahim kasuwar daji dan da dokokin jihar Zamfara ne. ya ce lamarin yana da rikitarwa ganin yadda ake samun sauki kuma sai lamarin ya sake rintaɓewa a wani gefen. Ba ni cewa ba a samun sauƙi a samun sauƙi a kullu halin alhamdulillahi akwai sauƙi. Domin abubuwan za ga suna ɗan tsatsantawa wasu wurare, wasu wurare kuma abin yana faɗuwa. Ubangiji Allah shi ya yi mana wannan musiba wanda duk adda hannu cikinta ko ba da wata gudunmuwa a cikin wannan musiba a cikin wannan jiha wannan ƙasa baki dai bayyana ko ko yake ba tashi gudunmawa Allah shi san muna kuma Allah shi tawaza mana su. Laftanar Kanal Abubakar Abdullahi shine mai magana da yawon dakarun tabbatar da tsaro a yankin arewa maso yammacin Najeriya wato Operation Fasar Yamma tabbas suna samun galaba akan 'yan bindigar kuma ba za su yi ƙasa a gwiwa ba wajen ganin sun tabbatar da dawar zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin na arewa maso yammacin Najeriya. dakarunmu sun yi nasarar hallaka gwammai cikin 'yan ta'adda ciki har da manya-manyan kacalloli irin su kacalla na faransa dogon bakwalo kacalla autago baje dan mai dutse kacalla dogo mai yar nagge kacalla sani bamuwa kacalla audu gajira da dai sauransu sannan kowane kacalla a cikin nan yana da mayaka bila adadin kusan hamsin zuwa sama so an yi nasarar kakkaɓe su da da yawa daga cikin yaransu sannan kuma dakarunmu sun yi nasarar lalata maɓoyan su waɗannan 'yan ta'adda sansanoninsu fiye da guda arba'in a yankunan zurmi shinkafi da isa ta jihar sokoto ga alamu dai akwai buƙatar mahukunta a najeriya sake lale da bullowa da wasu sabbin matakan samar da tsaro da kwanciyar hankali a tsakanin al'ummar ƙasar musamman a yankin arewa musu yammacin najeriya domin ga alamu wankin hula na ƙoƙarin kai su dare Abdulrazak Bello Kaura sashen Hausa na Amurka daga Gusau jihar Zamfara a Najeriya.